amma ba an gaji wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da muna roƙon allah mafarkin sarki ya azurta mu alkhairori da albarkoki da ke cikin wannan wuni da abin da yake bayansa allah ya kare mu daga kowane irin sharri da hadari wanda yake tattare a cikinsu kamar yadda muka ɗauko bari mu amsa tambayoyin da muka bari jiya kafin mu shiga ka wanda na ta gafarta malam don allah yaya hukuncin mutumin da ya samu taɗin hankali amma daga baya ya samu lafiya sai kuma aka sanya mishi ka'idar shan magani a kullum safiya zai sha kamar sau biyu har zuwa sau uku shi malam wannan ya halatta shi azumin ramadan ko kuma yaya zai yi duk mutumin da yake da rashin lafiya wacce take tilasta a sha magani shari'a ta yadda ya sha magani amma ka'idar shan magani kashi-kashi ce kuma kai maras lafiya ba kai ne za ka sani ba a'a wanda ya ta maka maganin shi zai sani da haka likita yana ya dora ka kan magani ya ce ka sha da safe ka sha da rana ka sha da daddare amma inda za ka koma ka ce masa yanzu ga azumi ya kama ina son yi azumi sai ya canza maka yace sha biyu da sahur biyu ga buɗin ko kuma sha ɗaya da rabi ga sahur ɗaya da rabi ga buɗin ko ya aza ka kan wasu lokuta uku ba da dare ba ne mu saboda haka wajibi ne ka koma ga likitanka idan musulmi ne amintacce ka ce mashi ga azumi ya kama ni ko ka ce in sha magani tara na safe in sha sha biyu na rana in sha uku na yamma in sha shidda na maraice ya zanyi. idan ya ce maka babu makawa wannan magani dole sai waɗanda lokuta za a sha shi shi kenan shari'a ta na izini ka daina sha to a nan abin da ya rage to ya za ka yi da azumin da ke kanka sai ka tambaye shi wanda ciwo zuwa yaushe ake sa ran in samu lafiya sai ce ai duka duka in dai ka tsare magani ya karka wata uku ko wata shida kaga ya nuna kafin baɗewar haka ka samu lafiya garau kenan za ka iya ranka wannan azumi daga baya in ya in gaya maka gaskiya ka ce eh wannan ciwo ga sanin mu na 'yan adam ba abin da ake warkewa ba ne sau da har abada har iyakar rayuwarka dole ne ka sha maganin nan da safe ka sha da rana ka sha da yamma ko ba makawa sai haka ne sai ka ce shi kenan allah ɗauke min azumi sai ka rinka ciyarwa madadin wannan shine ma'anar wa allah lazini yanzu kuna fidyatun abu miskin sau da ka a koma ga likita wanda ce assalamu alaikum rahmatullahi Allah ya kara maka ilimi da mu baki daya amin malam kayi magana akan kiran wani da sunan wani wanda ba uban shi ba bai dace ba to menene hukuncin canza sunan mahaifin mace zuwa sunan mahaifin mijinta bayan ta yi aure abinda muka faɗa yana nan uhum li abaihim wa aqsatu inda kowa a kira shi da sunan mahaifinsa don haka idan tana tumba yan mamman a gidansu to ko ta zo gidanka tumba yan mamman ce ba ta canza in ma za ta je haji kuma ga fasfo ɗin tumba yan mamman ce wannan ba zai canza ba sai bisa ga lalura mai ƙarfi abin da ya sa ne magana lalura mai ƙarfi a yanzu masu yin biza ta umra da hajji musamman da umra suka yi la'akari da sunan family saboda su a kasashen larabawa sunan ka na ƙarshe sunan gidanku ne gaba ɗaya mai ne yanzu galibi za ku tarar da ɗan a ci da a ci da za a rubuta mishi ko ba ka ɗan mai niyo ka ugwa mai niyo za a sa alkanci alkanci alkanmawa ko ba ka ba to haka sauran mutane na ƙauyuka da birane to su ga larabawa sunan kowa na ƙarshe sunan ƙabila su ne za ka za ku ji an ce zarba an ce alghami ko ba ka ba muhammad al-ahmadi kowa ƙarshen sunan saboda haka su sai suka yi tsammanin mu ma haka mu za ka sai suna jiran kowa a tarar da akwai sunan wanda yake tare da shi a biyu saboda haka da mace da ƙaramin yaro sai in suna ya yi daidai da wanda za a je haji za a je umra kai sannan ne za a masa biza to ko hajjin ma idan international ne aka yi la'akari da wannan to gafi kenan idan za a je maka aka ji tsoron samun matsala sai a shigar da wani abin da zai sa a gane suna tare amma ka a canza mata suna sawa'un wurin karatu ne ko wurin aiki ne ko ga id card ne ko ga census ne kidaya ko ga takardar jefa ƙuri'a ne a ko ina ta yi biyarin sunan mahaifinta wannan shi abin da lafiya ne ba za ta yi biyarin sunan mijinta ba ba za ta yi biyarin sunan uban mijinta kuma in suka lura wannan shi ne hali shi ne dindin yanzu misali mace nawa ka sani wacce aurenta bakwai tsakani da allah to shi kenan ta dangi canjin sura kenan duk inda ta canza wannan bai dace ba amma sunan uba uba bai canza ba kuma wannan shine adalci domin shine ba da kiredit ga mahaifi saboda shine ya zo da kai a duniya ta hanyar shari'a bisa ga sunna ya biya sadaki ka tara jama'a aka ɗaura aure ta ɗauki nauyin mahaifiya ya sadu da ita ta hanyar da shari'a ta amince aka zo da kai aiko ya tantance a jingina shi gare in aka jingina shi ga wani ba kai ai maka mutunci ta kai ci dai mace a jingina ta ga ubanta shine adalci ba jingina ta ga idan kuma jingina ta ga mijinta mijinta to an yi laifi wanda suka riga suka yi wannan su gyara shari'a ta amince da abin da suka yi wani ya ce assalamu alaikum allah ya kara malam lafiya da imani malam idan mutum na bin limamin da ke raka a goma sha uku kai kuma sha ɗaya kake yi to ya kamata ka yi sai ka yi abin da liman yi mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih an sanya liman ne don a yi koyi fala takhtalif wa kada ku saba saboda ka ci kulla da tarawihin ka shine idan an fara karka sallama ka tashi sai liman ya sallama karka tsaya sai liman ya tsaya wani zai ce to amma idan da zai wuce rakawa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da ya magana sha uku Allah ya kai sha ɗaya kai sha uku bal aksari ma sha uku yake saboda sha da nana Aisha ta yi magana ba ta haɗa da raka'a gida da kai kai tsaye bayan sallar isha Ka in ka ɗaya da suna nawa kenan to amma duk da wanda ya wuce waɗannan raka'o'i abinda an mafi inganci bisa da zamu fahimta shine cewa kofar nafila a goge take matukar ba kai tartibi me tartibi ka sama kanka ka'ida ka mai da abin wata tsayar ibada kila har ka koyar wa mutane cewa lalle dole ne ko yaushe a zo lokaci ka za a yi ibada iri wannan kenan kai abin da shari'a kawai ke sau da haka wanda bai raka ashirin da uku ko wanda bai sha bakwai ko wanda bai sha uku ko wanda bai ashirin da bakwai insha Allah ta'ala ba su da mai wanda ma zai yi sha daya ko sha uku ana so ya kokari ya tsawaita su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsawaita idan ba zai iya tsawaitawa haka nan ba to ya ƙara musu ya ƙara yawan saboda me saboda kofar nafila hujja akan wannan ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul layl matna matna fa idha khashiya ahadukum al-fajr falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad sallan daraka raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu za a rinka yi har sai idan ɗayan ku ya ji alfijir zai keto mai a guda ce masa wuce kaga kenan ba ka'ida ba yi za ka yi ta yi wannan shi ne ma a cikin malamai akwai masu ganin bai kamata a tsallake iyar kawai da annabi sallallahu ya ke kuma wannan kauli shi ma yana da fuska a shari'a saboda haka ma inda za ka tsaya ga haka nan to za mu ga cewa ka ka kalala da lada saboda cikon koyi da mutum a bala idan mutum na karatun Kur'ani sai ya cimma inda ake yin sujuda alhali baya da alwala ko ya samu ya wuce ba tare da ya yi sujada ba waɗanda ke ganin sajadan tilawa duda wadda ake yin cimma wasu ayoyi inda ake magana sun a alƙur'ani guda goma sha ɗaya ko wasu malamai sun kai su sha waɗanda ke ganin su a matsayin sallah sun ce ba ka da damar ka yi su sai idan kana da kamar abin nan sajadan godiya ga Allah ita sujadar godiya ga lama guda ɗaya ce ita ma sujadar alƙur'ani guda ɗaya ce to masu ganin cewa matsayin sallah su fi suka ce dole sai kai wanda kuma suke maza ba amma masu ganin cewa ba su kai a kira su sallah saboda sajada guda ɗaya ce kacal ita ta godiya ma ko kabbara ba dole ne a Sajadan kawai ake so misali wani ya sallama maka goro kana fitowa sai ce albishirin ka ka ce goro sai ma haka gwada ma risit ɗin kujerar maka da sunan duka kawai za ka yi ka gode ma to idan mu ɗauke ta sallah ba duk da alƙilla ba dole ne wannan kuma zance ne mai ƙarfi sosai wanda shi ne Muhammad Nasiru Dina da bane ka haka a cikin tamamin ne da shi ne ra'ayin alhafiz ibn Hazm cewa sajadan karatun Qur'ani sajadan shukur ba sallah ba za ka sauran sharuɗin sallah ba su nufin ma'ana ba sai da alwala ba ba sai da fuskantar alƙilla ba ba ma sai da kabbara ba amma idan a cikin sallah ne to ana yin kabbara saboda tafiyan da za ka yi saboda ɗagowar sun kuma gaɓoɓi daga cikin sai a masa ya ce malam ina hukuncin wanda in ya yi tarawih raka'a goma sai ya bari sai yayi sahur ya yi shidda sannan ya shafa'i da wutiri shi ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce baka da daban kai tartibin abu ka tsara shi ba yadda annabi ya tsara amma idan yau haka ya sawwaka gobe kuma lokacin sahur hudu suka sawwaka wata rana kuma goma ma za ka yi lokacin sahur wata rana biyu kawai za ka yi kaga kenan baka sa bishi wata ka'ida ba to baka da laifi domin me domin kofar nafila abu da take amma in ka ce a kai kullum ba ka saba ma wannan goma bayan isha'i shida lokacin sahu sannan kai shafi ido jibto ya karanta da kai wannan ita wannan ita ke bukatar gyara kullum abin da da shi ne ka kago abu ka bai da shi ibada cikin addini kuma abin ba lalle ne ya zan babu shi yana yiwa akwai shi addinin misali salati salati ibada ne ko ba ibada ba ne waye ce mu yi salati a cikin me a cikin qur'ani to sai ka ce kai ni dun nayi atishawa zan yi salati ibada ce kake ko bid'a bid'a ce saboda me saboda baka ajiye shi inda aka ajiye shi ka aza shi wani muhalli daban inda ba nashi so yana da kyau mu fahimci wannan a cikin ƙa'idodi na shari'a ya ce mala ina hukuncin wanda yake kallon tv da dvd ga azumi shin ya halatta idan dvd nan kasar ɗin kabiru gombe ne yake kallo ya halarta ya zan mustahabi haka ma idan na sauran malamai ne na sunna yake kallo haka ma idan sallar tarawihi din makka ko madina ce yake kallo haka ma idan karatun qur'ani ne na min shawi ko husari ko wani yake sauraro sannan a tv idan labarai ne ake yi ko wani abu na shari'a wanda shari'a ta amince da shi kuma ya yi daidai amma idan abubuwa ne na sakin jiki da morewa da holewa kamar diramomi da fina-finai wannan gaskiya yana cin ladar azumi kuma yana da kyau mai azumi ya kau kansa da gare su shi yasa masu dish a cikin wannan kwanuka suna cikin jarabawa mai yawa saboda za ka tarar da kafatanin tashoshin musulmi ina nufin tashoshin kasashen laraba za ka tarar da ba abin da suke banda fina-finai wannan ɗauke hankali ne kuma bai dace ba amma matukar ba a yi wani abu na sabo a ciki ba ba a lisa ka cikin masu sabo ko masu zunubi amma dai an ɗauki lokacin da ya fi komai daraja ya fi komai tsada an ɓata shi ga abin da bai kai ya kawo ba saboda haka yana da kyau kowa ya kula da lokacinsa musamman mata a cikin gidaje yana da kyau ku kula da lokutan masu gida su yi time table jiya an gaya min talabijin din gidana ya lalace sai cikin zuciya na ce alhamdulillah sai suka da suka ce min to ai tafsiri muke kallo sai kuma na rice kuma gaskiya ne ana kallon tafsiri a yanzu amma wani lokaci ya zama baya aiki ya fi abubuwan da ake mai da hankali a gare su sau da mai gida ya yi jadawali ga lokutan tafsirai da ya kamata ku kalla babu laifi ku kalli labarai ba laifi idan kun ɗauku kaset ko cd ko dvd iri za kun yi kallo amma ya kula mai ake yi kada zan fina-finan na indiyawa ne kawai ko na larabawa ko ila yara katun kawai suke kallo duk bai kamata wannan irin wannan lokaci mai tsananin tsada da daraja da albarka kamar yadda na kwatanta muku can baya a bambancin matafiyi a cikin azumi da matafiyi a wani lokaci ba na azumi ba kamar mahayin keke ne da mahayin jirgin sama suna kusa to ga tafiya a gabanka ina muke bukata jama'a ba aljanna ba ga tafiya mai ɗimbin yawa a gabanmu muna tafiya kan keke sai aka kawo jirgin sama sai ka ce a aje sai na ya gama kallon fina-finai kafin ka gama kallon fina-finai matafiya sun yi nisa sun barka saboda haka ba daidai ba ne mu ɓata lokutan mu masu daraja irin lokacin watan ramadan a kallace-kallace irin waɗannan allah ya samu dace za mu tashi aya ta hamsin da bakwai da mun so mu dawo da ayoyin jiya amma kuma insha allah mu na yau zai cike gibin da muka bari a cikin fassara su a jiya ya yi wa ladina amanu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا قول نسكي إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا kada ku riki waɗanda suka ɗauki addininku abin izgili wala'iban abin wasa min na utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabanin Wata yahudu da kirista in suna izgili da addini suna izgili da ibada suna mai da addini abin wasa wal kuffar haka su ma kafirai suke yi to kar ku rike su auliya a majibinta masoya wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in kun kasance masu imani wa idza nadaytum ila salah idan kuka yi kira zuwa ga sallah ittakhazuha huzwan huzuwan wala'iba sai su mai da kiran sallah abin izgili abin wasa dalika bi annahum qawmun la yaqilun Allah ya ce wannan ya faru ne saboda su mutane ne da ba su da hankali wannan kusan ita ce aya tilo wadda ta yi maganin kiran sallah in banda ayan sallan juma'a wadda Allah ta aikata ya yi wa ladina minu idanu lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah in an yi kiran sallah a je masallacin juma'a to ku zuwa ambaton Allah anan kuma sai Allah ce wa idza nadaitu ila salati takhaduha huzuwan wa idan kun yi kiran sallah za su mai da kiran sallah abin izgili abin janci abin wasa Allah ce zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda mutane ne da ba su da hankali sun yi kama da shaidan kai shaidan ma ya fi su domin a yanda kamar yadda zo a sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytanu lahu duratun hatta la yasma at-ta'dhin idan aka yi kiran sallah shaydan zai bada bayyana tusa da yasa yake tusa wai dan sautinta ya rufe masa sautin kiran sallah kar ya jiya ke samu ko sai mu ta sosai ya ji hmm? <laughs> kiran sallah takin musulunci ne kiran sallah alami ne na al'umman musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yana son ya yaƙi wasu mutane yakan je ya sauka da dare ya da zango ya da zango bayan gari idan asuba ta ya ji an daga kiran sallah to shi kenan ya san wannan garin musulmi idan ba daga kiran sallah ba ba musulmi ne ba saboda haka ba a su mutum izgile da kiran sallah ba a son yi izgili da ita kanta sallah ba a son yi izgili da ladan ba a so yi da liman ba a so yi da alƙur'ani kai duk abin da ke da dangantaka da musulunci ko hijabi ko gemu ko ɗagaggen wando ko asuwaki waɗannan abubuwa ne da za ka ɗauki abin da wasa amma ya wuce inda ka ajiye shi domin take na fit da kai daga cikin musulunci malam ba mu maganar da mujaddidi dan fodiyo Allah ya kara masa rahama a cikin nurul albab yake cewa a wannan sabon bugu mu shafi na 24 as-sinfu thalis alladhina yastahzi'una bid-dini wa sha'aire sai dai wannan da na sanya a cikin baka as-sin sinfi na kaza yanki na kaza na ba su sunanan daga wuri na ne mujaddadi bai yi ma littafin sa babi babi haka yadda dai bashi ba amma yin haka din shi zai ƙara kusanto da shi ga mai karatu kuma shi zai ƙara sa fito a zamanance a irin tsari na yanzu Ka amma saboda tsare amanan karatu sai aka sa baka guda biyu don me don ka fahimci wannan ba daga mai littafin ba ne daga wanda ya kauɗi ne ya yi nasa aiki wa minhum ya tsumu annahu muslim ce daga cikin mutane na ƙasar Hausa akwai da ke raye cewa su musulmi ne ko akwai wanda ke ɗaukar kansa musulmi ya amalu a amalar islam yana aiki irin na musulunci wai ma'ana yana zuwa masallaci yana karanta qur'ani yana ayyuka irin na musulmi wa huwa ma'a zalika yastahzi'u bi dinillah tare da haka yana izgili da addinin Allah wa yastahzi'u bit tabi'in yana izgili da masu biyar addini masu bin malamai masu wato ainihin dabbaka karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yastahzi'u bil mutawadhi'in yana izgili da masu tawali'u malami ya saukar da kansa ya aje kansa a wani matsayi wanda tawalu ya sa kai nan kai kuma sai kana izgili da shi wa yastahzi'u bin nisa'i allati yahtajibna an ar-rijal al-ajanib yana izgili da matan da ke sha makanci kansu daga maza wayanda ba halale su yace wa hadha aidan kafirun la tajri alaihi al islam wannan shi ma kafiri ne hukunci hukuncin musulunci ba su gudana a kansa anan a cikin sharhi ya kawo cewa yana daga cikin abin da ke lizimtar imani zaman kamin mu ne ka girmama addinin Allah ka girmama shari'arsa yin izgili da abin da ka ambata yana nuna ƙaryata Allah da manzonsa domin idan ka gaskata Allah da manzo to ya za ka yi izgili da abin da Allah da manzo suka tabbatar sai ya kawo inda Allah ta'ala ke ba da labarin munafukai ينتيحذر المنافقون أن تنزل عليهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين zuwa ƙarshen wato ainihin sharhin da yi saboda haka duk wanda ya izgile da addini to malamai sun yi ijma'i akan kafircinsa yace faman istahza'a bid-dini aw bi shay'in min sha'airihi sawa'un bis-sarahati aw bil-isharati faqad kafara bi ijma'i ahli al-ilmi لأنه استخف بجناب الله ورسوله وقد أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدون دينه كفر ولو هازلا da يقصد istihza'i الاستهزاء إجماعا yace duk wanda ya izgili da addini ko da wani abu daga cikin alamomin addini sawa'un ya yi shi sarahatan ko isharatan wani zai izgili baro-baro wani kuma zai yi nuni kamar wanda yake nuni da baki ko da ijiya ko da hanci ko wani abu mai kama da wannan ya ce ya kafirta da ijma'in malamai saboda ya izgili da Allah da manzo sannan sai Kotun daga tesirul aziz hamid cewa malamai sun yi ijma'i akan kafircin duk wanda ya wani abu daga cikin wannan abu da ambata wanda ya izgili da Allah ko da Qur'ani ko da manzon Allah ko da addini ya kafirta ce walau hazilan ko da da wasa yake yi lam yaqsud haqiqatal istihza' ko da a zuciyarsa ba izgile yake nufi ba inda izgile ya tabbata to shi ya kakarta don haka yasa saidina abubakar radiyallahu an lokacin da wani daga kiran sallah ya ji wani izgi sai ya kashe shi malam suka yi faɗa har wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi gaskiya saboda babu dalilin da zaka yi izgili da wanda yake cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله دم ذاك إزجلي إذا كإزجلي دشي دواك كي إزجلي da Allah saboda haka yasa ladannai Allah ya ba su wani matsayi ranar alkiyama saboda darajar abin da suke yi fahim aqwalun nasi a anaqar yawm alkiyama ranar alkiyama sun fi kowa wuya watakila mutum ba zai gane abin da ake nufi da matsayin tsawon wuya a ranar tsayin alkiyama ba sai ya je aikin haji sai ka shiga wurin dawafi ko wurin sa'ai ko kuma can da sanda ana wahalan jifa ka shiga cikin cinkoso bisa ga rashin sa'a ka fada cikin 'yan pakistan da yawansu ko 'yan indonesiya to sauƙin abin idan irin malar cika ne ya fada wurin 'yan indonesiya ga su duk guntaye ne shi ko hancin sana sama to sai dai ya rinka jin gumi ga jikinsa amma shi ɗansa lafiya ne amma iri na da na faɗa cikin 'yan turkiyya misali kaga matsala ta faru a nan ne za ka yi burin ka zama dogon mutum sai kana yi kana ɗan ƙarawa da tsalle domin ka shaƙo iska mai ni'ima mai daɗi to haka yake ranar alkiyama nai tsawon wuya ne da su wai ma'ana in kowa na wahala su iskan daga sama suke shaƙo abinsu saboda sun fi mutane tsawo kaga wannan daraja ce to sannan kuma ga wata daraja ta cewa duk abin da ya ji kiran sallan ka sai ya yi mashi da ranar alkiyama alkiyama ne muke so mu tabbatar cewa mun zo da kalimatu shahada ba ba ka to duk lokacin da ladan ya daga kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u sautal mu'azzini jinniyun wala insiyun wala shay'un illa lokacin da ya daga kiran sallah da wani mutum da aljani ya ce wala shay'un kai ko wani irin abu duk da duwatsu duk da itatuwa ya sa ladan ka kara murya ba mu duk inda muryar ka ta kai wanda ya ji kiran sallan ka ko da dutse ne ko da haki ne ko da kwaro ne ko da maciji ne ranar alkiyama zai maka shaida cewa musulmi ne don ya ji kana kalma shahada Ka sau da Allah wanda a haka ya dace ya yi izgili da shi to amma su ba ladanin suke nufi wanda ya sa ladan suke nufi manzan Allah suke so su yi izgili da shi sau da sai su laba ga sabara domin su harbi barewa to Allah ta'ala ce irin waɗannan da ke izgili da addini kar ke su masoya haka duk mutumin da yake izgili da sallah ko hijabi ko gemu ko kiran sallah ko alkur'ani ko manzon Allah to wannan haramun ne ka rike shi masoyi bal dole ne ka gwada mashi kiyayya wannan shi yasa malamai suka yi ta kira ga a yanke da kayan kasashen da suka yi izgili da manzo Allah sallallahu alaihi suka yi fim suna cin mutunci Denmark a wancan lokaci kuma ina kyauta su har yanzu musu su bayyana tuba ba ko sun bayyana aka ce mu yanke da su domin wannan alama ce ta ainihin wato babu wala a tsauna babu tattalin arziki inda su samu da ta aiki ko ta embassy da denmark a kasar musulmi a rufe duk da hulɗar jakaranci ban bukata da wai alamar me alamar mun ƙi ku ba mu ba ku saboda kun izgili da manzon mu Muhammad babban masoyin mu wanda kuma shine babban masoyin Allah a cikin halittu baki daya kuliya قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب manzo Allah ka kira su ka ce ya kuma abuta littafi wannan تاواتي tawa ce kamar girma ne gare su a ce musu ahlul kitab amma wasu daga cikin su basu fahimta ba sai ga wasu daga cikin kiristoci laraba suna ta wai an musu izgiri ana ce musu ahlul kitab to a ce muku ahlul jahal wanda baya da littafi bai iya karatu wani menene shi jahili to an ce muku masu ilimi kuma kun yi jayayya ya nuna dai ilimin naku bai tabbata ba littafin kaɗai gare ku amma kuna dakon littafi ne kamar yadda jaki yake da kunkaya ya kuma abuta littafi hal muna minna kuna da wani abin damuwa gare mu kuna da wani abin suka a cikin mu illa an amanna billah sai dai kawai mun imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila min qablu da abinda aka saukar gabanin wa anna aktsarakum fasiqun muna da wani laifi in ba na zama mafi yawan ku fasikai ba wato wannan wani uslubi ne mai hikima mai balaga cikin qur'ani naqima yanqumu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wa ma naqamu إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا كنا دوني أبن أيبا تاوى غريمو إلا أن آمنا بالله سيبين من إيمان دا الله مي الله هم بند إيماني دا الله دا منك أشيك وكاكا ما ميلي في بالك إيماني مي إيماني دا الله مي إيمان دا القرآن مي إيمان دا التوراة دا الإنجيل أما كو كن دوكيش نيفي سنن كما babban laifin mu zaman ku fasikai saboda haka dole ku gane mu ba daidai ba domin madubin da kuke kallo da shi gurbatacce ne mutumin da yake da bakin madibi jama'a in ya zo ya kalli farin masallacin nan me zai ce masa aibin daga masallaci yake ko daga idanunsa daga idanunsa yake to kaga idan makaho ya ce bai ga rana ba sai mu ce rana ta samu matsala ba ta fito ba wa ke da matsala makaho ke da matsala saboda shi ne baya ganin ta to kenan mu ba mu da aibi amma ku kuna ganin aibin mu Allah ce kul hal unabbiukum bi sharrin min dhalik to in har yi imani da Allah da yin imani da littafin Allah aibi ne to kuna so in faɗa muku aibin da ya fi wanda kaga wannan shine at-tanazzu abin da mala bakar kuma Allah ya tsaka ce kaddara to kaddara mun yi laifi to in faɗa muku laifin da ya yi shi eh shi ne ce hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna son in faɗa muku wanda ya fi wannan haɗari ya fi wannan masubatan sakamako inda Allah gurin Allah sai aka yi amfani da kalmar sawab as-sawab huwa jaza sakamako to amma abin da za a faɗi sakamako ne na alheri ko sakamako ne na shirri za mu gani sakamako ne na shirri Allah ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at idan abin da mun kai laifi ne to wanda ya fi zama laifi shine wannan da ya taɓa sai da Allah ya ɗebe masa albarka Allah ya fushi da shi Allah ya mai da su birai ya mai da su abin nan irada eh, abin nan birai ya mai da su khanazir alhinzir sannan kuma abada tagut wanda ya rasa abin bauta sai tagut kaga da waki kakanninsu da uwayensu idan imanin mu da Allah laifi ne to mun ji mun yi laifi to mu faɗa muku wanda ya fi laifi ku gano mana shi shi ne wannan da Allah ya ɗebe ma albarka Allah ya fushi da shi Allah ya mai da shi biri ya mai da shi alade kuma ya rasa abin bauta sai dagutu wa kenan uwayensu kaga wani wani uslubi ne na izgili da janci ga waɗanda suke yin izgili gare mu sai Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil waɗannan su ne mafi shirin mazauni mafi shirin bagire sannan kuma su ne mafi ɓacewa daga mai tsakiyar hanya ko daga tsakiyar hanya wannan shi ne tanazzu kamar da Allah ta'ala ke cewa wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko mu ko ku lalle muna kan shiriya ko muna kan bata wanda a bayyana ne manzo Allah bai shakka cewa shi ne kan shiriya bai shakka cewa su ne kan bata to amma tanazzulan bisa kaddarawa sai aka ce to da mu da ku dai dole gudana bisa shari'a gudana bisa aljanna amma a hakika ne wake bisa shari'a muke bisa shari'a wannan yana koyar da mu uslubi mai kyau wajen mukhataba idan kana magana da wanda bai gane gaskiya ba to ka ajiye shi a wurin shi ka ajiye shi a sa lokacin da kake magana da musulmi kaga kai tsaye kana kafa masa hujja da qur'ani da sunna saboda me saboda ya yarda da su amma lokacin da kake magana da kirista kaga bai yadda da su ba haka sai ka dawo ka biyo ta inda ya sani da abin da ya mulki don haka ne masu da'awa ke ce a yanki yaro da yukan babansa eh ka tsaya ga mutum da abin da ya sani kuma ya fahimta kuma ya yarda da shi amince da shi to sai ya gane gaskiya saboda in kana magana misali da wanda ba ahlus sunna ba to fara masa da abin da ya sani cikin bidi'an nan tashi zaka hujjace shi har ka bai da shi bisa ga sunna ko ba haka eh. to in aka kaddara a cikin bid'arsa ya yadda da wani malami na sunna ko da guda ɗaya ne ko biyu ko uku to tsaya nan kai masa hujja da malaman na sunna da haka bisa duk dan bid'arsa ko komai bid'arsa da ya yadda da fodiyo sai mu zakulo littafan na fodiyo na sunna mu buga in ya so mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin shehu ahlus sunna mun faɗi kuma mun maimaita in ƙarya ne ku soke nurul albabi din jama ko a gidanmu muka fito da shi ba a zaurukan sakkwato muka fito da shi ba sai ga shi yana kafirta bidiyoyin da kuke ya sakkwato sannan mun ce masa ahlus sunna ku ga laifinmu ku ɗauko aljami'ul hawi ku ga bayanan ɗan fodiyo dangane da tauhidin al'asma wa sifat nan tauhidin rububiya tauhidin uluhiya ne yake magana tauhidin uluhiya ne zalla abuwa da shirka da ake yi ba mu sa komai nama a ciki ba abinda malamai suka faɗi shine muka kawo shi yasa a ciki nake cewa walaysa li muqayyidihi fihi siwa an-naql wa tartib ni ban da magana kai na ciki a wai duk da ka sai an kama laifi me laifi na wai na ta yan mauludi Allah ka ji kage da kazafi da ranmu mutane dan fodiyo Allah ya ji kansa shine yake cewa sanya alƙur'ani da kiɗa ana wannan ana wannan ya ce kafirci ne sai dai sauraka almunasabat al'amura na addini bukukuwan addini irin mauludi irin kaza irin kaza kuskure ne ku zo kuna waɗannan abubuwa sai ku ce na kafirta ɗan mauludi to matsalan ita ce ba su iya kasa kunne su saurara in sun saurara ba su iya fahimta in sun fahimta ba su iya yarda in sun yarda ba su iya bayyana abin da suka yi saboda mai saboda akwai turuta a cikin zukatansu to ya za ka yi da mutumin da ciwo ke cikin zuciyarsa amma Allah ya sani mu ne muku fatan shari'a Allah ya sani muna fatan duk wanda yake bisa ga kuskure ya gane duk wanda yake bisa ga bata ya koma ma hanya karanta wannan ta dan fodiyo ita muke a kanta kuma ita muke kira zuwa gare ta kuma bi iznillahi ta'ala har rayuwar bata kare ba za mu daina ba amma wannan ba zai hana mu rika littafan sauran malaman sunna domin me domin shehu dan fodiyo kansa ya karantar da mu haka in ka ɗauki duk littafansa za ka tarar da ƙala fulanu wa ƙala fulanu yana kawo su yana musu taraddu yana tarahum yana ce Allah ya ji kansu Allah ya masu rahama to dabi da za a ce a'a mu an dabaibaye mu ba mu da damar mu ɗauki littafin kowa sannan babban laifin da suka gani wai a littafin a can ƙarshe a khatima wai mun yi maganan mun kwatanta dan fodiyo da muhammadu bin abdul wahab wato rashin sani rashin sani wallahi ya fi dare inda kun san irin darajar da ibnu abdul wahab yake da ta a duniyar musulmi a yau ba ƙauyuka irin naku ba a manyan birane na duniya duk inda ka je kamar makka kamar madina daga nan kama ka kawo duk sauran manyan biranen musulmi inda kun san darajar da yake da ita da kun ce amma lalle mun san darajar dan fodo da muka kuwa masu tare kuma da kun ce ba mu yi laifi ba to sannan me muka ce a ciki abinda muka ce da a wasu guda ce muka ce famin al-mu'sifi haqqan annaka tajidu al-kathira min muhibbihi wa mu'azzimi bari ne mu dauko magana daga farkon ta tabayyana min khilali hadha al-kitab bi jala ya bayyana daga karatu na littafi baro baro wannan a shafi na 100 da gudu cikin littafi ya bayyana daga baro baro anna shaykh malam basuri rahmatullahi alayhi cewa malam basuri Allah ya dade dun gare shi sunniyul manhaj salafiyul aqida shi bisa tafarkin sunna sannan aqidarsa ta magabata ce ta salaf da Allah jama'a ina ya abin suka cikin magana wala ma juhal من أدعياء محبته واتباعه من أنواع الشرك والبدع dan godiyo Allah ya ji kansa ba zai cutu ba da abin da jahilai ke faɗa ko su aikata daga masu da'awar suna ƙaurarsa ko suna binsa na nau'o'in shirka da bid'a ƙarya ne ba kwa shirka ƙarya ne ba sa bid'a Allah ya ji kammala abubakar mahmud ya ce wata rana wani babba daga cikin malaman kasar saudiya ya zo najeriya ina kyautata zaton yana nuni ne zuwa ga tahowar da shek abdulaziz limamin madina ya yi a ban tabbata ba ya ce sai ya raka shi a sabbato sai suka zo ziyara hubbani ya ce ya tabbatar da malamin nan zai yi musu wasu abubuwa da yake zai gani a hubbani ana shafar ƙasar kabai ana kwasa ana kullewa ana istikasa ana abubuwa wanda shari'a ba ta yarda da su ba ya ce da aka sai ɗauko bayanin da zai sa a ne a da suka zo aka yi ziyara aka yi ziyara sai ya ga kawai malamin da fuska sana canza sai ce wallahi laqad kuntu azunnuhu saliha Allah ya san ka hin yau na aza dan kore mutumin kirki sai ce wallahi innahu salih to <laughs> wallahi mutumin kirki sai da kuma yadda ne gwada ne ce ba kaga abin da ce kaga abin da ce sai ce ka Allah shi la'adi jahilci wato ya gano ne wa'annan suna nan biye da shehu ba su abin shirka to shi yasa muka ce mai alfarma a karantar da nurul albabi a bubbari kuma wallahi ni ba da son a bani wannan kujera ba da so a ba kowa daga cikin almajirai na ko abokan tafiya ta kuma wani malami da an yarda da ya tafiya kar ya tsallake abin da dan fode faɗi a karantar da mutane ba wallahi mu aminci kuma Allah ya kara mu mai martaba daraja da ya amince cewa lalle zai buɗe hubba da shewa a karanta mun taɓa wannan jayayya da wani babban mutum ya ce yanzu zauren shehu za a buɗe ni ce wallahi zauren manzo Allah ana ci ana karantarwa cikin shi saboda ka babu dalilin da za a kulle zauren shehu a ce shi a an wadatu albarka kawai ake nema Albarka nan cikin karatu take to sannan ya ce al musifi haqqan yana daga cikin abin da ke sanya damuwa sosai annaka tajidul kathira min muhibbihi wa mu'azzibi zaka tarar da yawa daga cikin masu kaunar dan podiyo masu girmama shi yajhaluna manhajan sun jahilci tafarkinsa wa yubghiduna aqidatahu kuma suna kyamar aqidarsa saboda ba su dauki tashi bace in ka ce Allah na son ba su aza aqidar dan podiyo bace ko ba haka ba in ka tabbatar ma Allah sifofinsa ba su aza aqidar dan podiyo bace haka in ka zo ka ce kar ayi shirka kar ayi bid'a sai su yi tsammanin wannan baki ba manajin dan fodiyo bane baki da sawa yace wa yansibuna ashaba ila ma yusammuna bil wahabiyya sai suna jingina masu bin aqida irin ta dan fodiyo suna ce su yan wahabiyya wa tallahi law talu kutuba shaykh muhammad ibn abdul wahhab na rantsa da Allah da sun karanta littafan dan muhammad ibn abdul wahhab مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وغيرها من مصنفات العلمية السلفية ده وزو daga cikin littattafansa na ilimi na salaf inda za gane ba su karanta ba wani daga cikin 'yan kabu-kabunsu masu ƙoƙarin su ce a wannan littafi mun yi ɓarna mun yi laifi da ya karanta wannan sai ce misul kitabin tauhid irin kitabin tauhid nasa inda ya ce Allah na sama kaga bai karanta littafin kitabin tauhid irin nurul albabi tauhidul uluhiyya kawai ke cikin sa babu tauhidul asma'i ko akwai alaji mallaka da haka ba magana Allah na sama cikin kitabin tauhid ba ba cikin al'usulu salasa ba ba cikin misalin jahiliya amma saboda kawai tsabar kiyayya da adawa an da an ki Muhammad ibn Abdul Wahhab wahabiyya wahabiyya to ai alhamdulillah zuwa ga wahabu ya jingina na ku tabbata ba wanda zaka jingina ga wahabu ya ce a'a saboda haka ni na yadda wahabiyun kamar da shi ma dan fode wahabiyun kuma rahmaniyun ba ba haka yace da sun karanta littafan nan law tala'uha mutala'ata munsifin muhaid da sun karanta littafan Muhammad bin Abdul Wahab karatu na mai adalci mai neman gaskiya la'alimu anna mashrabahu ma Sheikh Usman ibn Fodi wahid wa man bawu ulumihi ma kadhalik da sun gano cewa mashayar Shehu Usmanu da Muhammad bin Abdul mashayar guda ce mabubbugan iliminsu kuma guda ne shine me alkitabu wa kullum minhuma nasihun li ummati kowanninsu mai nasiha ne ga al'ummarsa muhazzirun lahum an al-ibtida mai tsoratar da su ne daga yin bid'a wa tarki tariqi salaf da barin hanyar magabata walan tajida bainahuma ba'da zalik bayan haka ba za ka taba samun wani abu tsakanin su ba min al-ikhtilaf na sabani illa mithla alladhi tajiduhu baina ahli al-ilm fi kulli zamanin wa makan sai irin sabanin da zaka same shi a tsakanin ma'abuta ilimi na kowane zamani da kowane wuri min ikhtilafin fil fahmi ka tarar da an ɗan yi a fahimta au tabayunin fil istinbati ko an yi bambanci wajen ɗebo hukunci mimma la yu'addu inda alil haqqi qad hanfi wahidin minhuma wato irin wanda masu fahimtar gaskiya sun sani ba abin suka ba ne ga kowanne daga cikin misali don Muhammad ibn Abdul ya ce tawassuli kuskure dan fodo ya ce tawassuli ba kuskure bane misali wannan ba laifi bane ikhtilafun fil fahm ko ba haka ba saboda yadda ya ɗauki tawassulin daban yadda muhammadu da abdullahi ya ɗauke shi daban ni kuma yanzu da na zo daga baya ina da damar in karanci magana wannan in karanci magana wannan in ce to ni dai na fi ganin hujjar wannan ba sai na soki wannan ba ko ƙarya ne ko ƙarya ba saboda haka za ku tarar da misali shek usman bin fodi saboda ya amince tawassuli ba illa ba ne in ya zo karshen kowane babi a hiyar suna sai ya ce اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيتي بجاهه عندك سنة يكيسو أما يأي توسل شيكو محمد بن عبد الرحمن قال توسل يا سبع سنة كاكا ونن اختلاف في الفهم sannan idan ka ɗauke wannan matsala ta tawassuli ba ni zato akwai wata matsala babba mai muhimmanci ko guda wadda suka yi saɓani a cikinta to dubai ban matsaloli na tauhidi sun yi daidai a ciki kowannensu ya ɗauki makami ya yi jihadi saboda ya kare sunna saboda ya gusar da bid'a saboda ya tsayar da tauhidi ya yi faɗa da shirka ya kafa daula daular ɗan fodiyo sai da ta shekara ɗari a ƙasar nan daular da muhammadu bin abdullahi ya kafa har yanzu tana nan shekara ɗari biyu da ƙari kuma yanzu haka da liman da ladan da mamu da shugaba da talaka da ɗan kasuwa da attajiri da ɗan boko da ɗan duk kowa ɗan wahabiya ne a saudiya me nake nufi da wannan duk a ƙarƙashin wannan jaddada da karantarwarsa suke mu ko tsakaninmu da allah nawa ne ke kan karantarwar ɗan fodiyo a sokoto ma mutane da ke gangarowa da yola wanda ke gangarowa da damaturu da adamawa da ina su zo su yi ziyarar shehu nawa ne cikin suke bisa turba dan fodiyo da yawa mun saki to har ka ce ba an yi laifi don an kwatanta dan fodiyo da dan abdul wahab dukkan su mujaddidai ne na addini kuma dukkan su malamai ne na sunna kuma kowane su yaƙi ya yi na farko da alƙalami na biyu da harshe na uku da makami sai da suka tabbatar da daular musulunci ta kafa shari'a Allah ke gudana sannan kowa ya sani a wancan lokaci Muhammadu ibn Abdullahi yana cibiyar duniya ko ba haka inda kowa na zuwa misali duk cikin tarihin malamai malamai nawa ya zo Sokoto kila ƙarori ne zaka kirge su daga Timbuktu da Misra misali su ya taɓa zuwa Sokoto wannan tun kafin zamanin dan fodi Allah ya taɓa ko Kano ce kawai je to ya dai zo Kano to kila magili magili shi ya taɓa Sokoto bai zo Sokoto ba shi ba. to amma malami nawa ya je makka a duniya saboda haka da awar muhammadu bin abdul wahab na so ta yi ta yaɗu ta je ko ina da ko ina kuma daga cikin waɗanda suka tasirantu da ita akwai a shehu jibril wanda ɗan fodo yake bugun gaba da shi allah ji kan shi wanda ke ta in kila fiye bi husni zandi ba kila fa maujatun ana min amwaji jibrila duk jihadin nan da kuke gani to allurar jibril ce shi ya koya karanta wasa ce to jibril zuwan sa biyu makka a can ya haɗu da zakakuran malamai manya na duniya ya kuma tasirantu da faɗa da bid'a da kira zuwa ga sunna sannan ya zo karantar da mutane amma Allah ya ɗaukaki almajiransa a kansa kamar yadda sanannen abu ne kai za ka haifi ɗaya amma ya wuce ka kai za ka karantar da almajiri amma ya wuce ka a kasuwanci kai za ka kama hannun wani kada faɗa kada kai ba haka ake yi ba gobe ka dawo kana neman ya taimaka maka da jari wannan hikimomi ne na ubangiji sau da haka mu a iyata mu fahimta da'awar dan fodiyo da dan abdul Allah ya ji kansu baki ɗaya abu guda ce idan an samu wani abu na sabani to sabani ne ko tsakanin ibnu umar da ibnu abbas tsakanin abu huraira da aisha ana samun irin shi wannan kuma abu ne na umar ina وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون إذا جاءوكم لم نتكلم suka zo wani na su ce ai muna tare mu da matsala wa Allah alhalin da ka subhanallah ashe bai lace ne da ruwa gara ruwa ya ka da ka bi majalisa annabi kawai ka wuce gara karatun annabi ya rasa zuciya da ka tara littafin ɗan fado ɗaya ka cika tebur kana kallo ko kana karatu ba karatun basira ba gara ka fahimci da wani ɗan shi a gaskiya don ko ga wasu an ce sun shigo majalisin manzo Allah sun fita wayan zero da kayanci sun ka shigo da kayanci sun fita to me an wani zo su manzo Allah saboda Allah duk mutumin da yake shirka mai wani karatu da tauna kafori gare shi jami'an kodi ya faɗa to duk mutumin da kuma ya bai da bid'a kaka gida bai da aiki sai kariyarta ka rasa sunna guda wadda yake kira zuwa gare ta to Allah duk wanda aka mai wani karatu da tauna kafori gare shi sai dai zan sa ka loki bai iya hituwa ga hili ya turo 'yan yara suna zage-zage suna cin mutunci ba mu san irin wannan kalma ka daina faɗin ta Allah ya ce wallahu a'lamu bima kanu yaktubu Allah shine mafi sani da abin da suke ɓoye saboda haka munafiki duk wanda ya ɓoye abin da zuciyarsa to Allah ya fi kowa sani Allah ya fi manzon sa sani ko ba haka Allah ya fi kowa sanin abin da sun ka ɓoye amma kuma Allah na shirin sanar da manzonsa saboda haka manzo Allah bai kushe ba yana karɓar bayanai daga manzon Allah daga ubangiji guda guda game da su har sai da ya gano su a ciki amma da farko Allah ta'ala ce wa min ahlil kitab wa min wa min al-a'rab munafiqun wa min ahlil madinati maradu ala an-nifaq sai Allah ce la ta'lamu annabi ka san su nahnu na'lamu mu mun kasan su to amma daga bisani Allah ya rika karanta da shi a sura a suratul tauba a suratul ma'ida a suratul bakara a wurare da yawa sai da manzo Allah ya gane su sarai ولا تعرف أنهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن الكون وترى كثيرا منهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وترى كثيرا منهم Allah ya ce da yawa za ka ga da yawa daga cikinsu yusari'una fil ismi suna gaggawar shiga cikin ayyukan zunubi wal udwani da tsallake iyaka saboda haka da zaran wata ta bullo to shikenan sai su rungume ta wato yana nufin matsala ta barna ko yada zalunci ko ƙarya sai ga suna yawo da ita wal udwan tsallake iyaka da cin zarafi da cin mutunci wa aklihim sawt da kuma cin zalun da cin dukiya haram da bi sama kanu amadu Allah ya ce tirda abin da suke aikatawa laula yanhahum rabbaniyun inda ma a ce malamai na Allah wal ahbaru da shugabannin addini rabbaniyun ne malaman yahudawa al ahbar sune malaman kirista Allah ce ina ma a ce suna hana su an kaulihimul isma daga faɗar zunubi da suke wa aklihimus suhta da cin zalun da cin dukiya haram da suke yi wai ma'ana ba yin laifin kaɗai ke da muni ba a ja baki a yi shiru daga laifi duk lokacin da ɓanna ta bayyana idan harata fitna wa sakata al'alim fa alaihi la'natullah duk lokacin da fitina ta bayyana wanda adda ilmi ya ja bakinsa ya yi shiru ya ce ai tsoro muke ji ko wagga bata shahe mu ba wannan ba laluran mu ce to Allah ya la'ane shi to sai Allah ya ce ba wai yin laifin nasu kaɗai an matsala ba a ina malamansu sun ja baki sun yi shiru sun kyale suna wannan ya nuna su ma malaman suna da nasu kaso da zunubi labe isa ma kanu ya su kuma malaman tir da abin da suka kasance suna aikatawa a can su Allah ya ce labe isa ma kanu ya amalun jahilan kenan nan kuma sai ce labe isa ma kanu yasna'un su kuma malaman kenan da haka da wanda ya banna da wanda ya ga ana banna ya kyale dukkan su sun yi tarayya a cikin zunubi to ina ga anan ya kamata mu dakatar da karatu idan mun kuskure ko harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara inda muka yi daidai Allah ka ƙara fahimtar da muka ba mu iko aiki da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا وسائل الدنيا <clears throat> ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخفف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.